yau litinin goma sha uku ga watan ramadan da ramadan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci na cikin wannan jami'a da take jami'ar jihar gombe domin sai university inda muke haɗuwa a yammacin waɗannan ranaku na wannan mutane albarka ramadan muna karanta alƙur'ani muna fatan Allah ya sa tabbabe ne a wurin Allah abinda Allah ke yi wa bayan Allah da suke haɗuwa a ɗakunan Allah da wurin karatun ƙur'ani Allah ta mana cikin waɗanda suka dace Allah ya yi wurayenmu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu a cikin wannan wata da rahamarsa innahu ala kulli shay'in qadir kana karatu a cikin suratul mu'minun mun tsaya a karatu da ya gabata aya ta goma sha shida a cikin suratul mu'minun dan mu tashi aya ta goma sha bakwai insha Allah ta'ala kafin nan an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'a alkhairi yake game da sujudu tilawa yake game da sujudu tilawa mutum idan ba yi da alwala ma zai iya yi ko sai mai alwala sujudu tilawa ai wanda yake karatun qur'ani ne ko kuma wanda ya zauna yana sauraron karatun qur'ani yake ji kaga za a yi tsammani duk wanda yake karatu qur'ani ya kamata yana da alwala a ƙaunin wasu malamai dole ne yana da alwala su suna kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun wasu malamai ko suka gani ba dole wajibi bane hajji ya zama yana da alwala amma in kana yin qur'ani ne suna ganin lallai ya zama yana da alwala za ka kuma irin wannan zama da muke yi yawanci an yi sallar la'asar ne wasu da suka sallar da la'asar suke zaune wasu yi a wani guri suka iso mafi yawa kuma sannan guri ne wanda ake ganin ake tsammanin a samu nasara a gurin Allah duniya da lahira ya kamata mutum ya rinka zama da alwala yana da muhimmanci haka malamai sun sharɓanta yin sujudu tilawa da alwala haka sai da alwala amma sujudu shukur shi ko da ma alwala ana yi maka wanda ba shi da alwala wa ala. Eh, ya kamata iya rasu zai karanta qur'ani ko zai zauna a irin guri irin wannan ya zama yana da alwala a rayuwar mutum ma gaba ɗaya, zama da alwala yana da muhimmanci inda ba yana da uzuri da rashin lafiya ko wani abu Allah ya tambaya ta biyu shakan inhela ga mai azumi me hukuncinsa hukuncinsa ya halatta wani an sha amsa wannan tambayan a shekaru daban-daban a bayan zuwa yanzu mun tambayi waɗanda suke da mu'amala da shi wanda mana a gani ma ya zama bayan cewa inhela ba wani abu ne ake shaɗa a ci ba ko a sha ba a shi inhela ana shaɗansa ne don ya buɗe ƙofofi numfashi ga wanda yake da uzuri don wannan ciwo ko ko ya zama yana da fama da asma ko makamancin haka za ka buɗe wani ke ba abinci ba ne ba kuma ba za ka zama aisha shi ne da azumi ne ba ci ba Allahu a'lam wannan kuma bayan ya yi sallama shi ma ya yi addu'a alkhairi muna fata Allah ya karba yace yana son a yi masa ƙarin bayani game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke maskama qaumun fi baitin min da. wato mutane ba za su haɗu ba a wani ɗaki daga ɗakunan Allah wannan yankin hadisi ne hadisi mai tsayi sai ta kai sunan salaka barikan yaltabitu fi eh, ilman sauransu yake majtama a ƙaunin mutane ba za su haɗu ba fi baitin min buyutin da a cikin wani ɗaki daga ɗakunan Allah yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum kuma suna dirasan littafin Allah din suna gane ma'anar aya suna gane abubuwan da yake ciki a tsakankanin suna bayyanawa suna saurari suna fahimta da sauransu mutane ba za su zama haka ba a ce Allah ta rufe su face a wato nutsuwa ta sauka a kansu a ce kuma mala'iku sun kewaye su da in mutane suka zama haka Allah yana ambaton su cikin mutane nasa na musamman shi ne ke cewa abin da yake so a masa bayani shine wanda suke zuwa wurin karatu ko a masallaci ko a zauren karatu sun samu rahama daga ubangiji duk inda mutane suka zauna duk ɗakin da ya zama to an keɓe shi domin karatun alƙur'ani da suka fi baitin min buyutin la ana iya shiga ciki amma an fi ambaton masajid da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buyutin la masajidun ba man bana lillahi baitan masallaci ake nufi wata riwaya ta man bana lillahi masjida masallaci to kaga idan mutane suka haɗu duk wani da ke da don su haɗu su ambaci Allah suna iya rikon wannan falala da ibini Allah kamar yadda hadisai da yawa daban-daban sun ambaci abubuwa da suka yi kama da wannan ko kuma suke tafiya da wannan ambaton Allah mutane suka haɗu suna ambaton Allah suna rikon dukkan falalolin masu ambaton Allah والذاكرين الله كثيرا والذاكرات don haka in ba a masallaci ba ne ba watakila gurin da ya fi dacewa su haƙa wani guri ne inda yake da fadi watakila ya fi fadin masallacin da cire ko kuma suna nesa da masallaci ko kuma makaranta a cikin aji aka haɗu ana karatu alƙur'ani duka wannan yana iya shiga cikin waɗanda za su riski rahamar Allah da izinin ku wata wata'ala shi rahamar Allah a buɗe take yawa ne da maka ɗin da duk mutane suka kamanta aiki na gari to ana su zato ne kira mara Allah matakar sun yi da wannan ba abu ne su kake ba samun ne ya fi wahala a gurin Allah a gurin ɗan adam samun kuɗi ya fi wahala a kan samun wani abu amma a gurin Allah samun rahama a ba da lada shi ya fi a kan samun laifi amma ɗan adam ya fi kuma ya ga laifinka ko bai so ya ga laifinka ba da ya fi kama laifi akan warwarewa a bada alkhairi ce kuma to masu kallo a online fa su ma za su shiga cikin za su shiga ciki ko a'a wannan ai akwai abubuwa da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya garo kansa raba su babu dawa ka kai kai tsaye a masu kwallo ya ai mutum in ya zauna yanzu ba shi da iko ya zo nan kuma za ka samu wasu ma mata ne a gida wasu suna kan wani gari wasu inda suke ma ba mai da yawa amma sai suka bude wannan abun suna gani suka zauna kuma har ka ma suna tambaya cewa abu kaza da aka ce ba gane ba ko kaza da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam da yana ambaton halalan masu ambaton Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai wanda ya zo ya zauna shi ba ma wata Allah ne ya kawo shi ba mala'iku na ce ya Allah wani ba wata Allah ne ya kawo shi ba sai ce tunda har ya zo kusa da su shi ma ku hada shi cikin rahama ta kawai shi fa kawai abin da ya kawo shi masallaci ila a zamanin mu ne zace sa cajin waya ya shi ma ku hada shi wannan fa shi online yake kallon su ina da qur'ani ke kallon eh a hada da shi da haka muna kyautata zato bisa lura da irin wannan hadisai wani wucewa ya zo yi wucewa kawai ya zo yi aiki kuma za su ya Allah wannan fa baya tare da su wucewa ya zo yi da ce ba dai kusa da su ya zo da eh kuma da saboda haka kaga alhamar Allah ba za ka iya tagaita ta ba don haka masu kallon online ya so wani abun kallon online ne amma suka zaɓi kallon Qur'ani da tafsiri ai imani insha Allah ake kyautata zato gare su don haka insha Allah ta'ala su ma sun riski rahama da izinin Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana raba rahama ya irin wannan wata karihin mursala annabi sallallahu alaihi wasallam ke watsa kyauta to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ninka abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke don haka wata ramadan mutane na rahama da gafara da yantawa masu kallo online insha Allah tsaya suna kallon tafsirai kallon qur'ani da sauransu wani a cikin kwanakin nan wani abu ya taso za mu magana da shi ta waya na buga waya sai ta ai yanzu nan tafsiri ne ke kallo yanzu nan tafsiri ke kallo waya ce ta biyo da ta tsaga masa waya ya zama kila ta tsina kallon nan ma'ana kada wani kuma ya je kuma inda aka yi tafsirin amma tafsiri ne ke kallo wannan insha Allah ai ana tsammanin rahama kawai Allah ya kawo mana sauki da in yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake yi amma ba a samu damar irin wannan damar a yada shi duk duniya tana kallo ba da za mu samu wannan damar yanzu a ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi ai in ini za yana na tafsiri ma kawai duk ba za su same mu ba mu muna can kawai wallahi za mu ta kallo muna gani yawa da aka Allah subhanahu wataala ya sa da dace kawai duk abin da mutum ya yi na alheri ya kyautata niyyar ta kawai tsakaninsa da Allah shi kenan duk aikin da aka yi domin Allah akwai lada ko online ne ko offline ne ko mene ne Kin dai an yi domin Allah akwai lada insha Allah wannan bayan ya yi sallama shi kuma ya yi fatan alkhairi ya ce yana da tambayoyi no yana da tambaya ya ce kin ya ce malam in ya ci ta me ya kamata a yi wa jaririn a sunance sunance a nan sallallahu alaihi wasallam a kawo masa jinjiri an haife shi a ranar ya karɓe shi ya tauna dibino ya sa a bakin yaro ne ya tsotsa shi kalli yadda ansar suke da sha'awar dibino mutum zai iya yin wannan sunna sannan kuma ya ambaci sunansa sannan ya yi kabbara ta irin sallah a kunnensa na dama kabbara na iƙama a kunnensa na hagu malaman suna magana ya yi inganta ko bai ganta ba ko sun tabbatar da haka wallahu ana ala don ko wannan abu da ke zai iya ambaton sunansa a wannan rana kin ya shirya ko da bai ci gaba da gaya kowa ba kin ya ambace shi da sunansa na ambace shi kaza shi ke kuma ko ina suna daga cikin abubuwa muhimmai da ya dace a yi su in namiji ne a rana bakwai ɗinsa da aihuwa sai a yi masa kaciya ranar bakwai ga aihuwa shi ne fi dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai a tashin malamai suka ha da suka tashi fassara wannan hadisin sai suka tafi kan bakwai sai suka bar shi shekara bakwai sai za ka ga al'adun al'adunmu nan a malikiya ana bari sai an shekara bakwai amma dacewa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al-Hasan wa al-Husayn fatiya shine ranar bakwai din su a duniya. Daga in mutum ba ubiri ya hana ba ranar bakwai ya kamata a yi kaciya wa ɗanin namiji wallahu ta'ala ala sannan sai yanka shi ma ranar bakwai idan ɗan namiji ne a yanka raguna guda biyu in mutum ba shi da hali ya yanka rago ɗaya ko tunkiya ko abin da ya tsawo kana wato dabbobi amma raguna biyu suka fi dacewa in har mutum akwai hali in ba hali da rago guda ɗaya ko tunkiya ko abin da ya tsawo aure akuya duka eh, don haka waɗannan su ne abubuwa gaskiya mana aske kari ana aske kari nan ma wasu za ga wasu ke aske kayi akwai hadisi riwaya abu da ya zo cikin abu da sunan abi dawo rahimahullahu ta'ala malamai da suke sharhin sa don mutum ya duba misali aure ma'bud sun tabbatar da inganci da kuma tabbatar da cewa gashin yaro lokacin da yake cikin mahaifa a zanta ne tattare da shi Zaka idan aka haife shi in an masa aski ya fito da sabon gashi shi ko da ba za a sake masa aski ba a ganin wanda suke ganin za su yaye shi kafin ya zama ya mallaki hankalinsa saboda haka in kuma wasu ba sa yi wa ƴaƴan shi aski ya mutum za a yi masa aski a askin ayyuka na farko gashin wanda ka fito da shi da yawan sai an bar shi ma za ka ga bayi wani nagarta su askewa shi ne amma wasu suna karkatar da cewa askewa ga 'ya'ya maza masu nassin a ce kayi wuri da ce maza kadai ba to wallahu wuce ala wasu suna magana a kan inganci ko nufin ingancin hadisi ta wanda wata sun yi magana a kan haka wato don haka a za a iya yi mutum haski ko da kuwa ya rasu ce ya fito da sabon gashi wallahu wuce ala insha Allah ta'ala sauran waɗannan guda biyu muna rayu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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله سبحانه وتعالى malamai suka ce yawanci in Allah ya faɗi halittar ɗan adam yakan biyo da magana akan halittar sama ko sama da ƙasa saboda ɗan adam ya san cewa yana da wanda suka fi shi ƙarfi wajen halitta da Allah ya halitta yana da kuma waɗanda suka fi shi girma nesa ba kusa ba cikin halittun Allah zaka wannan halittun Allah ya bayyana saboda hikimomi na Allah don ya zamanto ya fito irin yadda tsarin da ya dace da shi amma akwai halittun Allah da yawa waɗanda suka fi shi girma suka fi shi ƙarfi to shi yasa yawanci malaman suka ce daga zarar Allah subhanahu wa ya yi bayani akan halittar ɗan adam da tsare-tsaren halittarsa ko wani sa'i yana so ya tunatar da ɗan adam ya kan kwatanta da halittar sama ko halittar ma da ƙasa misali ya ce a antum ashaddu khalqan an sama banaha wa fa'atukaha wa sawaha wa أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها wannan dukan bawa da dalilin ɗan adam girma ba kowa da yake ɗan adam ƙarfi ba don ka halittar ɗan adam ɗaya ne daga ciki amma duk girman su da ƙarfin da suke da shi ba a musu bayuwa kuma irin ta ɗan haka nan a cikin dabbobi akwai fi ɗan adam girma da kai da komai amma ba a musu baiwar da aka yi wa ɗan adam ba wala kare karramna bani adam mun karrama ɗan adam ni adam Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su Allah subhanahu wa ya ce da khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas halitta tabbar halittar sama da ƙasa ya ci girma a kan halittar mutane zaka waɗannan abubuwa suna wura Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta dan adam sannan kuma shi tina masa halittar waɗanda suka fi shi girma kuma a cikin halittun Allah kuma duk da haka Allah ya ba shi daraja kuma da ta kowane to shine Allah anan Allah subhanahu wataala bayan ayoyi da suke magana a kan halittar ɗan adam yake wara da khalaqana fawqakum sab'a qara'at Haƙiƙa mun halitta a saman ya ku bani adam waɗanda aka ambaci tsarin halittar su a cikin mahaifiyar ku har zuwa aka haife to haƙiƙa mun halitta a sama da ku sab'a qara'at wato sammai guda bakwai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ambatawa halittar sammai guda bakwai tsatsaiwa guda bakwai a wata aya wa min al-amri mithluhu yatanazzalu al-amru bainahum haka Allah subhanahu wata'ala yake mun halitta a saman ku guda bakwai kuma kunna anil khalqi ghafili duk da haka ba mu samanto ga fadanni game da halitta ba ga sammai bakwai masu girma masu ƙarfi ga halittar ɗan adam yadda aka bi, amma ba a taɓa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafana wani tsarin halitta ya ɗan zarce ya yi wannan alhali wanda ya kamata ya fara yi ba a taɓa yi ba wani ba a taɓa wata halitta da take wani guri a doron ƙasa ko a cikin sama ko a cikin ruwa ko a jeji ko a gari wadda Allah ya manta da ita ya tana da mata arzikin ta ba ba a yi wannan haka duka an halitta sammai bakwai an halitta ku ko mutane an yi kaza an yi kaza amma wa ma kunna anil khalqi ghafilin ka mutta zama gafalallu game da halitta ba ma'ana wajen halittar amanta ya tsun kafa a ce wani shi da ya saboda an taru an yi yawa ko kuma ana ta aihuwa ana ta abunan sai aka manta ya tsun halo aka sa masa a kafa aka sa ya tsun kafa a hannu ba ta ko kuma gurin kai ya ga kawo inda ciki yake ba ta bayin wannan ba duk mutu da aka halitta gaba da da tsuntsaye da kudaje da kwari da sauransu kowanne inda ka saba ganin jinsin aka za ka gani ko za ka ga kafafuwansu ya fi a kirga a jikinsu irin su tsadan doriya da sauransu kafafuwansu ya fi a kirga amma duk tarin kowani da in ka cire kafa daya an jima ka ɗan sai ka suna shiga cikin wani gaba saboda mai Allah ya jera kamofi kowanne da amfanin sa. to ba a taba wanda ya dace a nan aka ne da shi gaba ko aka da shi baya ba wa kun na alin sarki ba su ba mu taba zama raskanannu game da halitta amma yanzu nan za ka ce a cikin taron mu na ko kuma taron nan ayi wani abu sai an sha'afa ba ba wani ba ke a bawa kowa za a sha'afa ko da abun gashi nan daga an sha'afa haka nan kuma ko kuma a ce taron mutanen gombe nan kai za ka ba su wani abu haka ka abu wasu wata ne wurin su wata anguwar ma ba za ta je ba anguwa guda mai taron jama'a amma Allah subhanahu wataala bai taɓa wata halitta da ya halicce ta amma ya da bai tanada mata gurin zama ko abinci ko rayuwa ko numfashin ta kawai ya katse ba an kara ba kawai da wutar lantarki take katsewa amma an kara ba Allah ta bai wannan ko ma da ainin kalki ga na'am anzalna من السماء ماء بقدر فأسكناه في وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول فإن آتمكم بالدهر وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم gwargwadon yadda ya dace su ba ruwan sama Allah subhanahu wa ta'ala bai tokar da shi yawa ya mala da duniya ba kuma ba a tokar da shi yi a kadar gwargwadon yadda ya dace aka Allah ke tokar da ruwan sama askan askannahu fil ard kuma ma mu ne muke iya zaunar da ruwan sama a ƙasa wasu ƙasashen alhafiz ibn kafir rahimahullah ta'ala a nan sai ya ambaci misali kasar misra ma'ana kasar egypt waɗanda ba a ruwa sosai wasu kasashe daban-daban waɗanda su waɗannan idan aka zubo ruwan sama in ka an bar su iyasu kawai ruwa ba zai zauna a wurin har su samu damar amfanin gona ba amma saboda Allah yana so ko su yi amfani su yi su yi noma noman rani sai irrigation da sauransu sai Allah subhanahu wa in ya soko da ruwa za ka ga ruwa da yake gudu a irin waɗannan ƙasashen za ka gan shi ja ja me yasa saboda yana ɗauko wani laka ne idan ya zo in ya watso lakan sai zama wannan lakan ita za ta riƙe ruwan da za a zubo da shi ko ruwan da zai fito daga kogi sai lakan ta riƙe shi amma asalin wannan ƙasashen ba a yi su don ruwa ya zauna a kansu ba amma sai Allah ya kawo ruwa ne za yana wuyana, amma jan ruwa don ya ajiye wata naka wanda za ta rike ruwa wanda za su yi amfani da shi idan za su yi noman rani suna shayar da amfanin gonarsu daga ruwayen kogi daga ruwan kogi suke shayarwa amma in ba an tanadi lakan da zai rike ruwan kogi ba ba za su samu wannan amfani ba ka fa askanna hu fil ta muka zaunar da shi a cikin ƙasa akwai kasashen da ba sa iya rike ruwa Allah subhanahu wa ta'ala kan sauka musu wato yakan aiko ruwan da aka zubo da shi kamar mai gudu ne amma in yana gudana sai tuho da ƙasa a cikinsa ƙasa lakawan da za ta rike ruwa irin ruwan ja ko gurɓataccen ruwa amma Allah ya ta shi ne da abun da yake so a ajiye shi da zaman to ya rike ruwan da zai zubo ko kuma ruwan da za a yi bayi in ana so a yi amfani da in ana so a yi noman ruwa abin noman rani shine ma'anar askannahu fil ard sai muka zaunar da shi a cikin ƙasa akwai ƙasashen da dole Allah ne ke hikimarsa a zaunar musu da ruwa a wuri amma in ba zama haka ba ko bayi za su fi ɗebo ruwa daga kogi da sun zuba zai tarwatse kuma ba zai amfana da amfanin gona ba amma Allah subhanahu wataala yake ajiye shi ya amfana da amfani da suke so su noma sannan kuma a samu amfanin gona Allah ta wa inna ala zahabin bihi la qadirun amma mu ji Allah subhanahu ta'ala, ala zahabihi a bisa mu tafiyar da ruwan mutu bari sai zauna la qadirun mu ma iko ne ji Allah in Allah ya ga dama ne ruwan ya tafi ba zai zauna ba kuma Allah ya tafiyar da ruwan shi ne iko amma sai Allah ya nuna da ruwan wasu kuma ƙasarsu akwai damar su yi noma ɗin amma suna buƙatar ko su noma rani ko kuma suna buƙatar lambuna domin 'ya'yan wato marmari da 'ya'yan itatuwa idan aka zo sai Allah subhanahu ta'ala ya ajiye ruwa a cikin kogi ko a cikin tafki ko wani abu makamancin haka ruwa yana nan kawai sai zama wannan gurin kam an san shi kawai tafki ne ruwa ba zai wuce ba ruwa fa da ƙarfin sai ke zuwa amma in shiga wannan wurin sai yana ruwa yana tattaruwa gurin ya cika amma ruwa baya wucewa saboda tsarin Allah fa askallahu fil ard mu muka zo da shi amma wa inna ala dhahabi bihi la qadir mu ba shi ko da muka da sai a tafiyar da shi ruwa ne ke zuwa da ƙarfi, in Allah ya ga dama ko kaɗan ba zai tsoro ba zuciya zai kawai amma kika ga wani ruwan ya zauna wanda ya mutane su yi amfani a lambunan su yi amfani a gonakansu da hikimar Allah da ikon Allah ruwan ke zama da ikon Allah ruwan ke tafiya. Kula ko inna ala dhahabi bihi la qadir وأنشأنا لكم به جنات من wa'ana ne?" kuma muke tayar da gonakai gare su gonakan bishiyoyin dibino da gonakan bishiyoyin inabi kuna tayar da su gare su da wannan ruwa Anan, lakon fi ha fawakihu kuma gare ku a cikin waɗannan gonakai fawakihu su ababen marmari kayan wato ɗayan itatuwa kafira da yawa wani na ta kulu da su kuma kuke ci na da ƴaƴan itatuwa daban-daban masu amfani a jikin ku kala-kala kuna ci idan ka duba dibino ba dole sai da ruwa da yawa ba inabi yana buƙatar ruwa akwai kowake kafira wanda ke buƙatar ruwa akwai waɗanda ba sa buƙatar ruwa amma Allah subhanahu wa ta'ala shi za su yi wasu ƙasashen su ba sa samun ruwa da yawa saboda an samu damar ‘ya'yan itatuwa gaba wasu kuma ba su samun ruwa ya zauna a kansu sai Allah yi damar da ruwa zai zauna don a samu ‘ya'yan itatuwa gaba duba da yanzu mutum ya zai ƙasar Egypt misali ‘ya'yan itatuwa kala kala tare da cewa ko a sanayi da ake yi a nan. amma ‘ya'yan itatuwa kala kala sai za ka ga yan kasar egypt domin ya ga yunwa a jikin su ko kana to ya yi ta zuwa kawai ya yi kuma arha arha sun ce tare da cewa kasa ce ba mai karfin tattalin arziki ba a duniya ne amma Allah ya ba su dama ya yi ta zuwa ko suna amfani da noman rani da makamanta ko da wato jelar kogin maliyar da ya wurga ta cikin su Allah ta ba su wannan dama وانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وكنا تشيد الوانا نكا وشجره دوات بشيا تخرج من طول سيناء ولا تفتوها لجودا طول سيناء shine inda annabi Musa ya gana da Allah wanda duk da Allah ke cewa annabi Musa lokacin da annabi Musa ya ce arini anzur ilay ya Allah ina so in ganka ya ji maganar Allah sai ce ya Allah da zan ganka ma wanda nan tara ne ta a ah, ba za su ganni to da idanuwa za su bi kun absar wa huwa bi abu absar a rayuwar duniya ido ba zai iya ganin Allah ba amma a lahira 'yan aljanna za su iya ganin Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani da haka Allah ce lillazina ahsanu al-husna wa ziyada yace wa ziyada ru'yatullah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace wujuhun yawma nazira ila rabbiha nazira wasu fiskoki a ranar suna cikin annashawa za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu a lahira mutanen kwarai suna ganin Allah a duniya ba wanda ya ce ya ga Allah wanda ya yi ikirarin ganin Allah a duniya ya yi karo da ayan Allah in aka ce masa a'a ga abin da aya take in ya sake maimaita ya ga Allah ya kasu da shi kafiri don haka ba wanda ya ce ya ga Allah a duniya ya ci da riko da abu sa idanuwa ba sa ganin Allah ba huwa yi da yi kula abu sa amma Allah yana da kan idanuwa shi ke ganin su yasa annabin Allah a wasallam ya ne alini anzur ilai Allah ta sanan tara wala tilibbu ila al-jamal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ya duba wannan dutsen in kaga dutsen ya tabbata a yadda yake zaka iya gani na wannan ma tajalla rabbuhu lil jamal fi alamin dakka wa kharra musa dha'ifa sai dutse su mani kewa kawai wannan ke nuna ma'ashayin dutsen tsoro sina wanda annabi musa alaihi salam ya gana da allah to shajaratar ta sina malamai suka ce ana cewa dutse tsoro in akwai bishiyoyi a kansa amma tsoro sina kuma shi wanda shi kuma daban shi ne wancan dutse. kama idan dutse ba bishiyoyi a kansa ana ce masa jabal jabal amma idan akwai bishiyoyi a ce tsoro wasu mutanen geography suna bambanta haka da bishiyoyi da marar bishiyoyi marar bishiyoyi yana da suna daban mai bishiyoyi yana da suna daban to a dai alƙur'ani ga shi don haka tunbitu bi diruni wannan bishiyar da suke fitowa a suna ita ce shajara wato mubaraka zaitun wato wannan ana rock shine mara bishiyar mara kuma ya kasa shine rock wanda kure wanda yake da bishiyar ko shine mountain WHO ne geography yawa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi waɗannan ka duba duk wannan tsarin Allah ne yanzu su in sun je rock sun zai ilimin cikin da za su yi a kan in sun je mountain sun san yadda suke ganin sa da yadda suke duba shi a ilmance in inda a ce dan adam zai karɓo fi kulli shay'in lahu ayati yadullu ala annahu wahid ko ne ka duba kawai akwai ayat da ke nuna ma Allah Allah wa shi kadai yake jalla jalalu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shujaratin taqudu min qur shagarar nan a nan ita ce shagarar zaitun Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ya yuqad min shajaratin zaitunati la sharqiyyatin wa la gharbiyya yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsashu nar yakadu zaytuha alam ba shajaratin sai Allah ce tambutu bi duhuni wa kilgin lil akili shajara zaituna ita ce bishiyan zaitun bishiyar zaitun suna da matuƙar muhimmanci ƴaƴan itacen zaitun suna da matuƙar muhimmanci mu ne nan yawanci ba mu saba da shi ba ko kuma ba ma samun su sosai amma kaga cikin kasashen saudiya kaga yawanci mutane a cikin kayan karyawansu akwai zaitun a cikin kayan karyawansu idan mutum zai dan karya da dan abin da zai karya dama su ba mai nauyi sosai suke ci ba ba su san tsumame ba yawa mu kuma muna ganin imar da Allah ya mana kuma ne akwai fa'ida <laughs> sai dai bai tuna ta wuce wannan to su sai Allah ya musu baiwa suka gano wannan ko su mu'amala da ita idan ka je abu da mun taba eh, wani aikin haji wasu mutane eh, muka siyo eh, suka abu nan da dan wasu yan abubuwa haka da ke mun Allah ya sa mun dan saba da shi lokacin da muke a ah, da muka tashi na ce ga abun karya wani sun zama biyar da aka yi sallar asuba a haram da muka je ta guri muka taure shi kowa ya zuwa wala yana kayan karyawa ne kowa sai zagaya kawai ya bar muri. Yau da daga manyan mutane ne kowa yana ga ina wannan kawai ba ga zaitun a guri ga abu na wani ya dan taba haka nan ya aje kwanan ya aje yake to Allah ba da sa <laughs> ko da ba zai yi ba alhali ga ta da albarka mata masu juna da za su rika cin irin wannan akwai wani research da suka karantawa amma da larabci wanda ya research din yayi ko su yi translate din sai ta english wa wato a research da aka yi lokacin da mata masu juna suke samun matsaloli na aihuwa da matsalolin bari da matsalolin aifan 'ya'ya ba tare da 'ya'yan sun fito da cikakken lafiya ba bisashen da aka yi kusan kasashe da yawa na duniya suna fuskantar wannan matsalar amma waɗanda suka tsira daga wannan matsalar su ne yankin wata yankin ƙasar italy a italy a wasu yanki sai aka bincika sai aka duba cewa ai wannan garuruwan suna da bishiyoyin zaitun sosai don kan matan waɗannan garuruwan suna amfani da zaitun suna girki da man zaitun suna kuma cin wannan ɗan itace zai ci suna yawan cinsa da suna da shi Allah ya hore musu sai aka samu a cikin mata dubu goma sha biyu kin dai na wancan guri ne a cikin mata dubu goma sha biyu ana samun ƙasa da mata goma sha biyu ne kaɗai suke haihuwa da matsala a inda kuma a ɓangarori na wasu ƙasashe kuma na duniya su kuma suna da wato sun ninninka wannan kusan sama da 99% da tsoron haka ne suna da matsaloli na aihuwa musamman a wasu shekaru da ya sa wannan ne ya sa ya yi sadaka to kaga ce bishiyar da ya bishiya ce mubaraka haka Allah subhanahu wataala ya ambace ta a cikin alƙur'ani tana da matuƙar muhimmanci idan mutum yana da halin wani tsari ya sa zai zaitu to matsalar mu'anar ta kabiya in ka in ka tsaya ma ta kai kolumba asalin original din bane daga nan kawai an kare da shi kai ba asalin original ne ba idan ka sai a gaure ne da wannan mai da ya sai gaba daya an bata shi amma idan za a samu hakikalin mai kyau yana da matukar muhimmanci mata su yi amfani da shi wajen girki sannan su yi amfani da shi wajen hatta gashin kan mai na zaitun shi ya ci gyara gashin mata eh, mutum na nijima zai mutu zai zama lafiyayye ma sha Allah idan yana amfani da da <laughs> kaga eh, mai aske gemu bai samu wannan nasarar ba mai Allah Allah Allah ya ji kansa yau Allah subhanahu ya wa da bishiya yace malaman ce ne bishiyar zaitun tabbatu min wanda take fitowa daga qulina tabbatu bi tana fitowa da wato in ce a tuhun mai ne kauri wanda ake iya amfani da kamar kitse ana ce masa duhu da ya kai wato mai kauri da ya amfani da shi wajen ci da bread ko amfani da shi wani abu haka nan mai shafawa shi ma ana cewa ta duhu saboda mai mai abu nan mai kauri wanda ba a tace ko aka tsinka shi ba to da lil asili Wannan da mai rini ko kuma rini lil asili ko ko mai da'in hadiya lil asili na gaba masu ana fassara shi ba a tambutu bil duhuri wa sidrin mutumin wanda ake rini da shi rini wanda zai ba da fa'ida ba rini na kaya ko rini na fata ko wani abubuwa ba a rinin kayan abinci a wani tsari da aka kawo mutum abinci musamman kasashen fararen fata sun ci amfani da wani su ma importing ake musu amma mu muna da sakaci da mu talakawa da gwamnatocin mu akwai sakaci yanzu da a ce kasar mu nan ta Najeriya Allah ya ba mu dama da talakawa masu ladabi da shugabanni masu halalci da an ci nasara da an ci nasara yanzu misali tsamiya kasashen duniya jiwa ba su shi tsamiya wani abu ne mai matuƙar muhimmanci yanzu da za a yi hake da tsamiya a tsara a yi shi a ɗan wasu ledoji a abu a tafi da za ka ga ilimin da kuɗi zai rinka shigowa a sannan raguna duk ragunan duniya babu ƙasar da take da ragunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ragunan da suka dace a wajen layya irin ƙasa ta Najeriya da za a rika exporting din su ana kai su kafa ne za su yi tsada sosai a kai lokacin aikin haji a kai su ƙasar Saudiya ko a kai su ƙasashen Malaysia ko wani abu na muna yin kasaniya a Malaysia ba irin shanun Najeriya ba ba irin in za a yanka raguna a ƙasashen Asia ma da yawa kasashen saudiya kasashen abubuwa da yawa za ka yi babu su a can idan kana eh, abuwa arziki da Allah ya mana na wasu ganyaye kuma da ya tafi da su da za a kyautata su a nan a samu kamfanoni waɗanda za su haɓa da ba za mu zamanto 'yan zaune gani haka kawai ya za ka ga aiki aikin yi sai dai kasa ya zo su nemi aiki a wurin kasar china sai dai ta zo ta nemi aiki a kasar kuma tana mamaki ya'yan najeriya sun zaune haka mu talakawa ga mutuwar zuciya ga rashin ne sosai shugabanni mafi rinjaye babu adalci suka masu adalci yan kalila ya za a samu adalci daga shugabanci a samu ladabi daga talakawa da tsayuwa da rashin mutuwar zuciya kowane talaka kawai so ya ce gina ƙasa ya ce gina kansa da ikon Allah da taimakon Allah amma abinda za mu ya wuce duk da suke tsammani har waɗannan abubuwa na tadin yayi da suke zuwa yanzu ga ɗalibai nan a jami'a ba ɗalibi ba ne a nan a directorate a kuma ODLC open and distance learning wanda ya kirkiro abu na eh, eh, eh, app wanda za a yi amfani da shi ta hanyar attendance online in mutum ya shigo jami'a tukunna wannan abin zai fara aiki in a wajen jami'a kake dama ba a yadda ba ka yi ka samu asusu wannan sai ka shigo jami'a sai ka zo inda ya dace ka halitta ne ka sanin ka abu galibi ne ba bai digiri ko ɗaya su kuma yi wani yana karatun digiri din aka yi wani to idan har za a samu ɗalibai masu yin wannan zakakuranci a mataki na ƙasa za mu sani da yawa ga makanikan mu su zo ka gani suna da mota sabuwar fitowa su gyara su zama ta tsaro ba da jirgin sama ya san a agogon nan aka gayyaci masu aiki roba suka je suka yi wannan jirgin sama ƙarin wata roba so da su jirgin sama a nan ya amma ina wanda ya yi shi kenan kawai in ya dan zama wanda ya samu a wannan rana kenan babu wanda ya kula da shi ba za a ce gwamnatin jiharsa da gwamnatin ƙasarsa an duba an ga shi wani irin mutum ne a inganta kamfanin da ya ɗebo wani su ko masu yin basira a yi wannan duk babu wannan kawai shi kenan arziki ne kawai Allah ya yi mana amma babu ladabi daga talakawa babu tsayayyar zuciya zuciya kawai amma Allah ya mana arziki da za mu iya fidda abubuwa cewa kasar waje amma ina mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shidar shakar da min koyi sai na adam gulbi uhuri wa sidgin lil ayati kun ka ga cikin ƴaƴan abubuwa da abubuwa da yawa a kasashen waje sai kaga an an hada su abinci da kala kala ga muna da damar mu yi su da fa'al na'am wa inna lakum fil an'ami la ibra Allah ya gare ku fil an'ami cikin dabbobin ni'ima din nan shanu raƙuma tumaki awaki la'ibura a sa abin lura nuqikum mimma fi butunina Allah ce muna shayar da ku daga abun da yake cikin cikin ka in ka zuwa suratul nahl yubayyin farsin wa dami labanan kharisa sa'iza bi sharibi yubayyin farsin Farasin dami labanan kharisa sa'iza bi sharibi muka fito da nono tsakanin farko da jini Allah ya kyau da nono ka duba nono ba tsakanin farko da jini Allah ya tsago nono amma ka duba ka taɓa ganin nono da ɗigon jini a cikin sai fito amma tsakanin jini da ɓargo ke fitowa amma idan bafulatani ko mai kiwon shanu ya zo ya sa ƙoƙonsa yana tatsa tsiri tsiri tsiri kawai za ka ga nono kawai yake fitarwa yana cikin da nono ke tsala an so da shi a daidai wannan lokaci da mutum da rinka shan wannan sai kada kansa ya canza. sanyi ba zai dame shi ba ruwan sama inda ruwan sama zai daki mutum a jeji yadda ka san an ruwan sama ya daki leda ne kawai idan ruwan sama ya daki leda ai da ka kawai yake watsi kasa amma haka shi sa za ka ga gorori ko masu kiwon shanu a jeji suna nan garo kam kam dole ne yana shan wannan tsada da shi kenan kawai ya ta tsala ya wuce kai kuma ka cika ciki da abubuwa amma kana nan har da tumbi a gaban ka ka tsawon ko fulani da tumbi inda ba fulani ne tumbi ne asali da ke kire fulani ne suka shigo gani? kuma in kai ba fulani da tumbi ba fulani dan uwan ne ke masa zuciyarsa ta mutu yawwa <laughs> yau yau ka san mun ci ba hada wani mala zo gani eh, eh amma kananan fulani da ke ne ina da nufin ƙananan fulani ban da manya kuma da haka in zuciya ta mutu sai kaga sai tun biye su eh eh ya ka yi tun tuma mai na sai warta ki bazan mai mai tawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an gudu bi su abuna wa inna lakum fil an'ami na ibra akwai abun abin lura ne a ce nono ya fito fari tsakanin jini da ɓaro kuma ana shayar da mu kuma in ka samu nono ka samu abinci ya haɗa komai wanda ke shan nono Allah subhanahu wa ta'ala ya bude masa dama sosai sai akwai waɗanda su kuma wani cututtuka idan ya shigo suka ga nono ba a samu a sha haka wa inda lakum fil al'ami la ibra nusikum mimma fi bukuni bayan abinda Allah ke shayar da mu daga su wala kun fiha manafi'u kathira gare ku akwai amfani da yawa ka duba da ake wa raƙumi kaya a yi tafiya da shi daga gari zuwa gari ka duba da ake sawa shanu garma ne su hura a zo a yi shuka ka duba da ake kaza da su ka duba da su sauran da dabbobin nan waɗanda ake amfani da su wajen ci sannan kuma amfani da su wajen shan nono sannan kuma amfani da su wajen kala da kuma fiha manafi'u kathira amfani da yawa ba za a yi kurdige su ba sannan Allah ce wa min ha akulu kun sha nono su kuma wa min ha akulu ya masu kuma kun ci zaman to ni'ima gare ku ni'ima bisa ni'ima kai wa alaiha wa ala al-fulki tuhmadun Allah ce wa alaiha akan waɗannan dabbobi na ni'ima wa ala al da kuma kan jiragen ruwa tuhmadun ake daukan ku ko ku dora kayan ku ko a dauke ku wani sai ku dora kayan ko ku hau kai Allah subhanahu wataala ya mana ni'imomi da yawa waɗannan ni'imomi ne wanda Allah yake ambaton su cikin abu da muka saba da shi wanda muka saba da shi muke gani yau da gobe amma ba su muke lura ba yanzu wani zaka samu ana jima ana tatso masa nono a cikin sa a can jeji amma bai taɓa lura ya yi la'akari cewa zai da wannan nono wannan ba ƙaramin ni'ima ba ne sannan sau da yawa daga cikin mutum da iya siyo nama a kasuwa ya kawo gida a yanka a yayyan kalama a sa a ali a kawo yana ɗaukar nama yana ci kuma da aka yi cewa wannan ko ni'ima ce daga Allah wata dabba fa aka yanka don jikin ke ginu aka ba shi wannan ni'ima to da ba ma tuna ni'imar Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala ke kina mana anan mu mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya sarrafa wannan abun yi wancan yi wancan yi wancan Dukkan nan ba don komai ba don mu more daga ni'imomin Allah sannan mu bauta wa Allah mu kadaita Allah da bauta haka waɗannan ni'imomin Allah ya dawo mana da su Allah subhanahu wataala kuma ya sa mu zama to waɗanda suka dace rayuwar nan kwanaki da ma sauran rayuwar mu gaba ɗaya Allah ya sa mu dace da rahamarsa Allah subhanahu wataala ya warka da arsalna min an nuna kamar lokacin sauna ɗan kaɗan ina ga insha Allah ta'ala ne inda za mu tashi wanda za mu shiga isofi da annabawan Allah da Allah ya ambata domin ya zamanto daru gare mu da dukkan musulmi ba ke ya lura da ana maganganu da yawa akan abubuwa da suke faruwa na abuna fashe-fashen ba mabamai da ya kukuwa da sauransu a gabas ta tsakiya babban abin da ya dace ga musulmai shine addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki ah, ko muna addu'a kullum Allah ya kare biladin aramain Allah ya kare tunanin bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira a cikin tinu da cikin tinu a garuruwan garuruwa kusa kusa ana cikin tinu da zubar da gini da sauransu mu yawaita addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki ana ɗauke mana waɗannan abubuwa wallahu ta'ala muna rayuwa cikin wani da yake da Akwai da kuma daga zuwa ga malam da yan uwa amma tun da an ce akwai ko minti daya malam zai dan ko kada ko kuma shi ne da neman yace assalamu alaikum kuma ina so a ja hankalin masu tuka ke kana da yawancin musulmai ne ko mafi yawan musulmai ne za ka ga a wasu lokutan a inda direba yake zama sai ka gama ta zauna a gurin a wata rana ma har ma kawai za ka gani suna zama a kusa da shi direba ɗin wannan gaskiya hakan mai yi ba especially a nan gwamnati ni kuma na especially a cikin wannan azumi eh, wannan بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه fes kafin a zarge su ya kamata farkon abin zargi ita ce matar macen da duk take da tarbiyya ta san ita wace haba ina za ta zauna a cikin wani wanda yake ne tuka lafiya shi ne na zai kawai fasin da yake nema amma ita ta zaɓi wani ake ta zauna a wajen cikinsa ko a azumi ko ba a azumi ba wani ai da wuya in tana da tarbiyya da wuya in tana da mutunci shi wannan ko da ganin ta kai kace baiwar Allah bai kamata ta zauna nan ba karshen ta ko ka halale ta ko kuma in an yi sa'a da sauran dan kimani ta yadda ko ka canja kafin nan in aka yi sa'a ta canja yawanci in ka gaba a bayan a taba in ka gaba a cikin mai nafe yawanci ta ce shi ko mai nafe kowane mutum da yadda su take wani shi da damu da sai ya tsarkake wannan ba amma in mace ta tsarkake kanta ai bai sai jawo ta zauna inda zai zauna wato saboda haka gaskiya mata su ne ya zama wajibi su zama kamammu masu mutunta kansu masu sanin ne suke da su san me suke san mutuncin kansu hatar mutum inda ya ci zaɓi wannan za su je ta zauna a nan har yanzu akwai sauran aiki mace da aure to yanzu waɗanda wanda ya turo wannan tambayar ko ya turo wannan takardar a ja hankali shi na cin kishin abun da bani da ɓaci ne da suru da ya karanta ya ƙara cewa musamman a ramadan da kishin abun da ɓaci yanzu matar wanda ya rubuta wannan takardar insha Allah ta'ala da wuya daga ta yi wannan da tarbiyyar da aka mata gida ke wanda kowa da irin yadda take akwai eh, eh, eh, abinda za ka ga wani matar ce abokin aikinta wai wai gurin aikin su ɗaya ne da wani mutum to shine wannan mutumin yake biyowa ya rage mata hanya idan ya zo ya samu mutumin a kofar gida sai su bari gida maka ita sai su je mata magana wane ya zo ba sai su shirya su zo ta bayan kariyar wannan saboda gurin aikin su ya fi to yanzu wannan idan wannan matar ta zauna a cikin ne na zai ne duk da za mace take wanda baya kishin matarsa yana da rauni imani ta sa'ad ibn eh, ubada radiyallahu ta'ala anhu da yayi aure wata rana a wajen madina za a dauko amaryar ya kawo raƙumi inda zai dauko ta ya dauko ta ana kawo ta kofar gida da aka sauke ta ta shiga Ita to a sauke wannan raƙumi saboda kar wani namiji ya hau bayan raƙumi saboda kishi ce a soke wannan raƙumin a raba namansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ra'aytu ziyarata sa'at kun ga kishi irin na sa'at la ana aghayru min wallahi na kishi ki wallahu aghayru minni Allah kuma ya kini ki wanda bai da kishi kawai bai da kiyari da ka matar haka ta samu a irin tarbiyyar mijin haka ya ga dama har da za a yi da ita sai dai Allah ya kawo sauki Allah ya sa a gane wallahu ta'ala alhamdulillah Allah ya saka da alheri masu neman addu'o'i suna da yawa masu neman cikin yasa addu'a Allah ya basu su wajejen zama nasu da gidaje da masu neman ayyuka da masu neman jari da mai neman albarka a dukiya da mace ta kwarai da wanda yake neman aiki da kuma wanda suka ce eh, abinan eh, death benefit na babansu an danne musu da addu'a Allah ka yi da ake su da kuma wanda ya ce a ya shi addu'a Allah ya ba shi gida nasa da kuma aiki don ya samu ya kula da iyayensa da sauran ayyuka na alheri da sauran marasa lafiya da masu cewa yi wa Najeriya addu'a Allah gano da ita lafiya da sauransu da sauransu. Dukan bayan Allah da suka turo ke bukatun bayan Allah su yafi da arziki masu neman aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka mai neman gida Allah ya ba muhalli mai albarka a wanda suke neman buɗe gidajensu Allah ya ba su iko ya buɗa musu buɗawa irin tasa mai rahama a wanda suke bukatan yake bukatan salihar mata Allah ya ba shi salihar mata Allah ya sa shi kuma da salihi ga matar eh, dukkan mata masu bukatan aure Allah ya ba su mazaje na kwarai maza masu bukatan aure Allah ya ba su yi na kwarai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka kawo kayan sayarwa Allah ya kawo ciniki mai albarka kowa da irin bukatun da yake da su Allah subhanahu wa ka biya mana bukatun na alkhairi Allah haɗuwa ta mu Allah ka sa yarda biyan haɗuwa ce a gurinka Allah ka haɗa mu cikin jannatin firdaus mu da zuriya da ƙananan yara da muke tare da su ana Allah ka kame kana yin daga saba maka ka da su tayewa na gari ya rabbal alamin ya arhamar rahimin masu nufin su ko nufin mu da sharri ko nufin zuriyar mu da dukkan sauran ƴaƴan bayin Allah da sharri ko ma kirki Allah ka isan musu Allah ka mana maganin su Allah ka isan mana akan dukkan maƙiya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم أجل الأمن والسلامة في بلادنا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 وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك